ya ja wani dogon tsaki yana faɗin sakarai kawai karamin aiki ma sai an faɗa maka yadda za ka yi kai tsaye asibiti ya wuce da su don kuwa ta jiga ta sosai ta yadda take neman su mai masa a motar da gaggawa aka karɓe ta aka shiga ba ta taimakon da ya dace hannu hannatu ya kira ta same shi a asibitin da kayan da za su canja idan ruwan da aka saka musu ya kare tunda ta ga likitar ta maido da hankali gare ta ta fara ja baya don ko gaban idanuwanta aka soke hannun mama'am har sai da ta ga jini ya daga a ƙasa murmushi likitar tamar tana faɗin yauwa kawata matsoko girgiza kai ta yi jikinta ya sake ɗauka rawa na tsoro da zazzabi ta ce a'a na ji sauki ni dai ba na so wallahi kamo hannunta ya yi ya zira ta a tsakiyar kafafun shi yana kwakulo hannun nata da take ɓoyewa Hannatu da ke shirin komawa ɗakin da mama am take ne ta ce da nejo na san ki da jarumta fa lafiya za ki samu mu ci gaba da girki a gida ya tsarta da Khalid ya riko ya mika wa likitar saboda jininta da za ta dauka dan auna wani zazzaɓi ne ke daman ta yasa da Nejo fashewa da wata irin karar da ta saka Khalid rantsa idanuwansa ya dan kawar da kansa ihu take tana balle balle a jikin shi tana faɗin bendi bendi ba na so wallahi karka yarda ta yanka min hannuna me na mata me na muku da za ku yanke ni ai ba ni je yawon ba ko yafin da ce kai ma kuma ka sani ka sake ni ko in maka Allah ya isa bendi ah shiru ta yi tana rarraba idanu ganin likitar har ta gama abin da take yi hakan ya sa ta kalle shi wanda ya wurga mata harara a lokacin ta ce bande wai har an gama sai kuma ta sake lafewa a jikin shi a sanye ta ce Astagfirullah, Allah ka yafe min da na ce zan wa bande Allah ya isa na ɗauka yanka ni za su yi haka aka zo neman jijiya a hannunta sai da mata rukon daurin goro a jikin shi yanda ta kasa ko numfasawa sannan kaɗai aka samu aka saka mata bayan an mata gado ita ma a wani ɗakin ita kaɗai gida ya koma yayi wanka ya canza kaya tabbas da suka yi waya da shi abbas da suka yi waya da shi ya nemi da ya zo masa da abinci raban rabon bakinsa da wani abu tun kafin ya duba ya ga mutanen da suka fi kowa muhimmanci a dai yanzu a rayuwarsa ba sa a kofar gida ya samu abbas da alama ya ɗan jima yana jiran shi duba da ya kashe motar ya kwanta sosai ya tura hularsa daga gaban goshi zuwa ƙeyarsa shiga yayi suka gaisa kafin Abbas ya fara tafiya ya ɗauki hanyar asibitin da su Stanejo suke cike da kulawa Abbas da ya san komai ya ce ya jikin madam da sauki dai ko sai da ya fara buɗe tishu da ke zagaye da sandwich ɗin da ya taho masa da shi ya ce jikinta da sauki na ɗauka za ta mutu ne kafin mu isa asibiti murmushi Abbas ya ce abu kuma ga farar fata dole ne ta sha wuya sosai girgiza kai kawai Khalid yayi yana taune abin cikin bakinsa sai da ya haɗe kafin ya ce bari kawai har yanzu mamakin yadda suka yi wannan tafiya nake taɓa baki Abbas sai ya ce ba abin mamaki bane kallon shi sai kuma ya jinjina kai ya ce saboda yanda wunin wunin ya zo min ko wajen rasuwar nan ban sake komawa ba ba. kallon shi Abbas yayi ya ce baka da matsala da wannan ai dan na san za su fahimce ka yadda ya kamata shi ma jinjina kai ya ce haka ne da na faɗa ma alhajin ma kamar zai fi ni shiga damuwa ya min addu'o'i sosai da na jinjin da na jajantawa shiru ne ya ɗan biyo baya kafin Abbas ya kalle shi sosai ya ce maza ya ake ciki yanzu da mamakin jin tambayar ya kalle shi ya ce game da me fa ba alamar wasa ya ce Jamila mana Na ga kamar ka manta da lamarin ta ma kuma ta faɗa min ko kiranta ka daina yi hatta a yar WhatsApp ɗin nan ma baka kula ta kallon shi yana kankance idanu ya ce me kake so na mata do? yarinyar nan fa ta faɗa min tana samun matsala da ƴan gidansa a dalili na ni kuma ka sani ba komai tsakani na da ita to akan me zan tsaya kula da har sai na ja mata matsala kallon shi shi ma ya ce to me zai hana ka nemi auren ta gwarzo da sauri ya kalle shi sai kuma ya ɗauke kai tare da kai lomar abinci yana tauna sai da ya haɗe sannan ya ce ban san me ya shiga tunaninka ba aure to saboda na zama wa haba kai dai ma kallon shi ya ce me yasa ba za ka yi ba to ka san tana son ka ba to amma ai ni ba na son ta ya faɗa da ɗan karfi sannan ya ce da lalata fa 'yan gidan ke zargin mu sai na fito na nemi aurenta shi ma ɗan ɗaga murya ya ce sai ka karya tunanin tunaninsu ta hanyar neman aurenta don kuma mun bar shi a zuwan gaskiya ne abin da suke zargi kaga kenan sai mu ce musu za ku halla halatta haram ne daga masa hannu ya ce dan Allah ya isa kai fa bai kamata ka min maganar nan ba ma a yanzu yau na rasa matata ko na ce matana da kuma mahaifiyata da ƙyar na sa wani kallo Abbas ya ma Khalid yana murmushi ya katse shi da cewa oho ashe har ka fara kiranta da matarka ita ma ban sani ba sai kuma ya mishi irin kallon zolayar nan ya ce ina gafa ma ko dai zazzabin nata za mu samu karamin gwarzo ne wai ne idanu Khalid ta yi da alamar gajiyawa ya girgiza kai yana faɗa ba za ka hiranta ba Abbas tabbas ka ci kai ba tare da ankara ba tare da an ankara ba dariya abbas ya ce kamar ya wai kana ja da lamarin ubangiji ne girgiza masa kai ya ce ba da ja akan lamarin wanda ya halicci wanda suka haife ni sai dai abin da ke hasashe ne yayi girma sosai na kai abbas ya ce za mu gani nan gaba kaɗan za ka tabbatar da hasashe na ta mamaki ya sake kallon sai ce abbas kana lafiya kuwa ka manta wace ce da ni joyi to filin gonar bai yi girman da za a fara sa ba ma bare a masa ban ruwa har ya fara fitar da amfani mai kyau ko akasin haka don haka idan ka sake haɗa ni da tatsetsiyar yarinyar nan sai na wanke fuskar ka da mari abbas ya kare shi yana gyara zaman sai kuma ya shafa kuncin shi yana jin abbas na kyalkyale dariya yana faɗan. ni ma kuma duk ranar da naga wannan gobar ta yi wannan gonar ta yi yabanya tana neman fito da tsirrai to shari'a ni da kai har taitai sara'i da wannan rigimar har suka isa asibiti yanda ya bar mama aka yi same ta sai da nejo da ke ɗaya gadan ta tashi zaune har an cire mata ruwan ta ya zauna kan gadon yana kallon fuskarta da ta bushe da hawaye musamman ma wanda ta yi sanda za a samu jijiyar da za ta bayar da ruwan da za su shiga jikinta taɓa baki yana ɗan taunin cingom ɗin da ke bakinsa a hankali kamar baya son motsa bakin ya ce ya jikin turo baki ta yi gaba da wani irin shagwababben yanayi amma ba ga ce komai ba tsabar kaɗuwar wannan yanayi nata ya sa Khalid ɗan satar kallon Abbas yaga shi ma ita yake kallo idan ita yake kallo shin ga abin da ya gani a bakin nan ya ji wani abu san da ga abin ido suka hada da Abbas da ke masa dariya a boye ganin ya hade fuska tunda suka shigo kamar ba shi ba sai kuma ya mai da kallon shi gare ta sanda ta tono bakinta ta nuno bakin shi da yatsa cikin siririyar muryar ta tace zanci ta mamaki ya kalle ta sannan ya kalli yatsar ta sannan ya bi inda ta nuna da kallo karshe dai bakin shi ya kalla ta kallon kasa sannan ya sake kallon ta ya ce, me marere cewa ta yi ta haɗe kai da kafa ta ce zan ci abin da kake ci yunwa nake ji wani kallon sama da ka sai mata sannan ya kawar da kansa a dakile ce, ba abinci ba ne. ledojin da ke hannun Abbas ya kalla sannan ya kalli Abbas din ce, wai me kake jira da baka bata ba cike da dariyar mugunta Abbas ya ce, na ga ai iyalinka ce na bata abinci da kaina sai kuma ya mika mishi ledojin ce, ka bata da kanka harara ya dalla masa sannan ya ce don Allah kira Hannatu sai ta bata waye kuma zai kula da mama cewar Abbas yana tsare shi da idanu yankurawa yayi zai miƙe ya ce ni mana Don gwarar da kanshi Abbas yayi ya koma dabar ya zauna yana faɗa kai ka zauna wajen madame ni zan je wajen mama Tanejo da ke ta kallon su suke cewa sake cewa da ita ce bandi don Allah ka bani tare suka kalle ta sai Khalid da ya sake haɗe fuska ya zura yatsar shi biyu a baki ya ciro cingom din ya nuno mata yace kin gani ba abinci bude bakinta ta yi ta zuro kanta kusa da shi tace eh ni dai zan ci Niyar mayar da ita bakin sayi da sauri Abbas ya dafa kafadarsa tare da rufe bakin shi da tafin hannu ya ce maza dan Allah ka bata ta ci ka san masu ciki idan aka hana musu abin da suke so har rashin lafiya suke a haukace a gegece rai ɓace Khalid ya mike tsaye tare da dungurawa ta naji cingom din a baki yana faɗin gata nan sai da ta ji zafi amma sai ta ci gaba da taunar abinta tana kallon Khalid da ke nuna Abbas da yatsa yana faɗin dan ubanka Abbas fita daga nan ni zaka wai iskance a daren nan na bi ciki da gudu Abbas haka kawai zaka Danejo da ke taunar cingom ɗin da ko zaki babu ta buɗe baki alamar abin ya girme ta ta ce kai kai kai bandi me zaki faɗan wuta ne ni dai ba ruwa na wallahi idan aka yi ruwa kai tar nutsa za ta faɗo mawa zuba mata idanu suka yi suna kallo sai Abbas da ke ci gaba da dariya ya ce ki bar shi dai mu ai ba mu muka yi laifin ba da zai huce a kanmu kallon Abbas din yayi da yayi maganar kamar mai rada ya ce Abbas wai me kake nufi da ni ne so kake ka ce wannan shigowar wata malamar asibiti ne yasa bai karasa ba gyara mata suka yi ta karasa wajen danejo tana faɗin kawata ya jikin ba kya jin komai daga kai ta yi alamar e juyowa dai ta kalli Khalid ta ce yalla bai za ku iya tafiya su ma can an cire musu tun ɗazu jinjina mata kai ya ce nagode kuma ba za a sake dawo da su ba da sigar zoliya ta kalli da Naijo ta ce mama dai shikenan amma kawata za a dawo da ita dan nan gaba akwai allura goma da za a mata zumbur da Naijo ta yi tsaye kan gadon asibitin tana neman fashewa da kuka ta ce wallahi baki isa ba yo ce ni kwarya ce ni da zaki ta hoda ni bandi aina aina warke ko dauke kansa yayi daga kallon bai ce kala ba malamar asibitin da ke da dariya da shafa kanta da ce kwantar da hankalin ki kawata ni ai da ke yanzu kawaye ne tsakanin mu ba allura ko hannu ta mika mata ta ce za kawance da ni turo baki ta yi gaba ta ce sai kin rantse da Allah ba za ki al ba zaki saki min allura ba dariya malamar ta yi ta ce na rantse to hannu ta mika mata suka gaisa tana faɗin sunana kairi ya sani da fara'a da naiji ta ce ni kuma da naiji bindi wani kallo Khalid ya watso mata ya ce ke sunanki na gaskiya zaki faɗa mata ita ta san wani bindi ne irin kallon nan ta masa mai kama da harara ta ce wai kai bandi sai kai ta masifa to ni me na maka da gudu Abbas ya fita a ɗakin yana kyalkyale dariya hakan ya sa Khalid bin bayansa tare da jefo madanejo hararar da tafi da tafi kilo biyar sannan ya fice a ɗakin shima tunda yi sallama ya ji shiru sai ya samu wuri ya zauna ya tsare kofar banɗakin da idanu bai fi minti biyu da zama ba aka fara kokarin buɗe kofar kare gyara zama ya yi. yana washe baki har sai da jajaye kuma siraran ta suka fara fitowa a hankali ya rinka yin sama da idanun shi har ya sauke a kan fuskarta da ke rufe da karamin tawul tana tsane ruwan da ke ɗiga a kanta sakamakon wanke shi da ta yi cikin tattausan murya ya ce Khadija ashe wanka kike a rikice ke lambo ta kalli inda ta ji maganar ba tare da ta yi tsammanin samun mutum mai rai da numfashi a wurin ba a razane ta saki karamin tawul din ta juya da gudu ta koma ban ɗakin ta rufe tana ta haƙi kamar wacce ta yi gudu san ba ta taɓa sanin cewa za ta iya tsayawa a gaban namiji daga ita sai ɗaurin kirji ba sai yau a gaskiya ya shammace ta kuma koma menene laifinta ne da ba ta yi tunanin da ta yi tunanin ba zai shigo ɗakinta ba tunda an yi rasuwa har baki ke akwai wanda za su kwana a gidan amma kam ba za ta sake maimaita kamar sa ba baki da hanci Alhaji Mudan ya sake yana kallon kofar da ke lambu ta shige sai ma ya rasa ya ne zai yi kofar zai yi ta bubbugawa don ta bude ko kwala mata kira zai din kayi ne wani abu mai kama da bacin rai ne ya fara ziyartar shi ba zai ce ya kashe miliyan ba zai ce ya kashe miliyoyin kuɗi a auren ke lambu ba don ubanta ɗan ka'ida ne komai a sauƙaƙe aka yi shi amma bashi shi ya mata kayan ɗaki masu kyau da tsadar gaske yana son yarinyar so yake su fara sabuwa su fara sabawa su shaku kafin ya yi nasarar mayar da ita babbar mace so yake yarene ta da salon soyayyar babban mutum so yake ririta ta ya ta ta zama tamkar yar tsana idan a ra'ayin shi ne ya so ya dora ta a tsarin iyali yanda kafin ta fara haifuwa ma za ta shekara biyar a gidan shi ba wai don baya son haifuwa da ita ba sai dan yana tausaya mata ganin yarinya ce sosai to abin tambayar anan shine duk yaushe haka zai fara faruwa a haka ne za su saba tana tsoron shi tamkar ta ga dodon da zai raba ta da ranta me yasa take masa haka ne wai tsaki ya ja ya miƙe ya fita a ɗakin yana sake hango yan cikwaikwayen kafafuwanta ɗakin shi ya shiga ya mai da kofa ya rufe da tunanin da safe kam zai saunar da ita ta gaya masa me take ji idan ta gansa da take ɓoyewa don gaskiya ya fara gajiya da wannan hali nata tun yana tunanin tsoro ne da rashin sabo da kuma kunya irin ta fulani har ya fara hango wani kalar tataccen iskanci ma a lamarinta washe gari Allah sarki haka kawai yake ji a jikin shi ba lafiya ta sa alhaji haka kawai yake ji a jikin shi ba lafiya ta sa alhaji mudan ya bukaci da ya shigo cikin gidan za su yi magana ba amma dan kar yayi azababba azarbabin tambaya sai zuba masa idanu yana murza tafukan hannayen shi yana jira ya ji me zai ce shigowar Saratu da Hajiyar Sama ya sa ya fara shigowar Saratu da Hajiyar Sama ya sa ya fara wani tunanin yana girmama Hajiyar Sama saboda mata ce mai dattako amma Saratu sam ta bata mishi ba shi yasa a yanzu ma yake kara tsanar basma da halayyarta gyaran murya Alhaji Mudan yayi yana kallon Khalid din da kanshi ke kasa yace Khalid abin da yasa ce dama mu shigo daga ciki saboda magana ce mai muhimmanci jiya yayin mahaifinka ya zo da wata magana sai dai ni ban ce komai ba face faɗa masa da na yi kai ke da wuka da nama a hannunka ba ni ba muskutawa ya ci gaba da cewa ya buƙaci da a maida aurenka da basma me kake gani akan haka khalid ka faɗa mana gaskiyar abin da ke zuciyarka idan baka so babu wanda zai tirsasa ka bai yi mamaki ba ya san kuma suna da hanyoyi da dama da za su tankwara alhaji mudan ya abin da suke so amma zai nuna musu shi ba karan farautarsu ba ne zai nuna musu ba da dukiyarsu ta haram ya rayu ba bare ya zama mai mutuwar zuciya don haka ya ɗan kalli Alhaji Mudan ɗin? cike da girmamawa da kuma tausasa harshe ta yanda ba zai ji babu daɗi ba yace kai ara yi hakuri Alhaji amma ka faɗa musu ni yanzu ban da ra'ayin kara wani aure matata ɗaya ɗaya ta ishe ni rayuwa yana gama faɗa ya miƙe tsaye tare da faɗin sai an ji manko da sauri sarar ta zube daga kan kujerar da take ta zauna kasa da sigar roƙo ta ce don Allah Khalid kar ka ce haka ka hakuri da abin da ya faru wallahi ba laifin basma bane na ne basma tana son ka sosai zaka iya canja ta yadda kake so dan Allah ka rufa mata asiri ta koma gidanka ka ji dan albarka kallanta yana wani irin shakiyin murmushi yace shi ne matsalar ai mama da a ce ita ce da laifin to na san tana da uwa ta gari da za ta rinka dora ta a hanya amma idan ya zama na wanda kake koyi da shi ne mummunan abin koyanka matsalar ta fi bunkasa fiye da kima zuba hannayen shi a aljihu ya ce har yanzu basma da kuruciyarta za ki iya shawartar ta da ta manta da ni ta samu wani mijinta aura amma ba ni ba yana gama faɗa ya fice a falon inda ta bi shi da kallo mai kama da harara kufatai ta tashi ta koma kan kujerarta ta zauna tana kallon alhaji mudan da ke binta da harare-harare ta ce a inda na fahimta alhaji shi dai baya jin maganar na gaba da shi ko wata hararar ya sake dalla mata ya ce ban sani ba kuma idan ma kuma idan ma haja ne ai gado yayi ba a kasa ya ɗauka ba don kuwa duk wani ɗan ahalin gwarzo yana da tsayayya da kuma nuna isa ba kai tsaye ake sa ake saka su su aikata ba sai dai idan sun so a kidme sarar ta mike tsaye ta dafa kirjinta ta ce ahalin gwarzo gyara zama yayi bai tanka ta ba dan ya san da Saratu ta san dan ahalin nan ne da suka shahara wajen kuɗi da iko to fa da bata yarda ta yi bacci ko na sakan ɗaya ba don ta ga ta mai da basma a gidan bas ta mai da basma a gidan nan kuma yana sane yake faɗa mata shi yasa ma ya bukaci da maza kawai su shiga lamarin aure kuma hakan ne yasa ya ba Khalid goyon baya kan duk sharaɗan da ya ɗora wa Basma kafin ta yarda da auren shi. Da an yi wannan bid'a da surutu ta raina kanta, da sarar ta raina kanta, da a ce halin gurzu sun shigo gidan gadan-gadan ta gane talaka take aure ba mai kuɗi ba da ta ga bai ba ta amsa bane ta mai da kallonta ga hajiyar sama ta har yanzu bata ce komai ba ta ce hajiyar sama da gaske Khalid dan ahalin gwarzo ne wane ne mahaifin shi hajiyar sama dama nayi lalacewar da za a boye min wannan lamari wani murmushi hajiyar sama ta yi ta girgiza kai ta ce ban san baki sani ba idan ma na sani ya zan yi tsakaninta ne da mijinta ai miƙewa ta yi ta juya ta kalli Alhaji Madan ta ce na barka lafiya sanin ita kadai ke iya turo masa ke lambo da dabara irin tasu ta mata yasa shi fadin ki turo min Khadija jinjina kai ta ita ce to ta fice a ɗakin kallon Saratu yayi da ta matso kusan shi tana murmushin kissa ta ce Alhaji kaɗan faɗa ma a hasale kalle ta ce idan kin san shi me zaki masa ba an faɗa miki ya rasu ba Kar ki dame ni malama ta gefen idanu ta harare shi ta matsa nesa da shi ta ce Allah ya baka hakuri amma Alhaji ka sake latsa yaran nan mana wallahi na san idan kallon da ya jefa ta da shi yasa ta yi shiru sai kuma ta juya kawai ta kama hanyar fita daga da gunguni a fuskarta masifaffe na bar maka wurin ma ni kuma zan san yadda zan yi basma ta koma gidan nan ko da zan yi yawo tsirara a yau dai bai yi nasarar zantawa da ke lambu ba don kuwa tsoron shi take da fargaba keɓewa da namiji hakan yasa ya haƙura ta yi tafiyarta ba tare da sun yi abin da ya kamata ba Allah sarki can ko ɗaya ɓangaren yau kan babban gida jajiberin sallah ne a gare su ta ne aka tanadi manya-manyan shanu guda uku wanda za a yanka saboda gobe biyu farare ɗaya baka ƙirin. idan aka yanka su gobe ana rarraba naman ne ga makwabta da mabukata da zuwan sadaka wanda hakan ya sa babu mai gane manufar yankan manufar yankan sai ɗaiɗaikun jama'a Abdullahi kuma tashin hankali ne ya karu a wajen shi na rashin samun abin sadaukarwa nashi na musamman da yake yi ba tare da sanin kowa ba. Da yana inda yake ne da yanzu ya samu abin sadaukarwan shi amma anan ya rasa ta ina zai bullo. Ga kuma lamarin da Danejo da ke sake tayar masa da hankali don a kowace rana sake kusanta ‘ya'yansa biyu take da junansu idan har bai tashi tsaye ba to duk suke da haɗuwa ta dalilinta hakan ne yasa wannan shekarar duk yake jin ta wata daban yake jin ta wata daban bayan da ta saba zuwa masa ba Allah sarki wannan kenan bayan sati daya ranar talata ta yau duk wani ɗalibi ɗan makarantar boko yana cike da farin ciki yau aka kuma dogon hutun da aka yi hakan yasa kowa ka gani da lalle da lallen shi da sabon kitso da kuma sabbin kaya tamkar sallah da ne jumatan asuba da ta farka bata koma bacci ba idan zumuɗin da take za ta tafi makaranta abin har ya wuce misali Khalid da ke zaune kan sallaya yana karatun alkur'ani kamar daga sama yake jin ana kiran bandi bandi ka zo don Allah kallon kofar banɗakin ya yi sannan ya kalli maman shi da ke kwance tana bacci a hankali ya rufe alkur'anin ya ajiye sannan ya miƙe yana gyara doguwar rigarsa kalar maroon ya nufi banɗakin bakin kofar ya tsaya ya ɗan kwankwasa ya ce lafiya daga ciki da naji ta ce bandi shigo ka gani dan Allah eh me zai shigo ya gani duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin charbon kwai kashi na 34 bude gajeren sakon yayi da baban gida ya turo masa kamar haka an gama da Najib idan muka yi waya zaka ji komai Cilli yayi da wayar gefen kujerar da yake zaune ya ja wani dogon tsaki yana faɗin sakarai kawai karamin aiki ma sai an faɗa maka yadda za ka yi kai tsaye asibiti ya wuce da su don kuwa nejo ta jiga ta sosai ta yadda take neman su mai masa a motar da gaggawa aka karɓe ta aka shiga ba ta taimakon da ya dace